ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha hudu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da bakwai a watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwani jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan sifan azumin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa a cikin watan ramadana mun kwana a shafi na 38 a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na tara za mu tashi daidai faɗa da malam ke cewa wa'alam ayyuhal muwaffaq ila ta'ati rabbih ka sani ya kai musulmi wanda aka datar da shi zuwa ga yi wa ubangijinsa biyayya anna awsaf al-fajr as-sadiq hiya allati tattafiqu wal ayatul karima siffan alfijiri na gaskiya ita ce take daidai da ayan nan mai karamci hatta ya ta bayyana al-khayt ne abyad min al-khayt min har sai farin fili ya bayyana gare ku daga bakin fili na ketowar alfijiri fa inna bau al malam ya ce saboda hasken alfijiri idza tarada fil ufuq shi'abi wa ru'usul jibal zahara ka annahu khaytun abyad shi hasken alfijiri idan ya bujuro a sama akan gini ko duwatsu saman duwatsu zaka ga ya bayyana kamar farin sili, wa zahara min fawqihi khaytun aswad kuma bakin sili yana bayyana a cikinsa huwa بقايا الظلام الذي ولى مدبرا shine ragowan duhu wanda yake juyawa baya tunda a cikin duhu ne yanzu gari yana wayewa yana duhun na tafiya gari na wayewa ta bayyana laka zalika idan hakan ya bayyana gare ka alfijir ya fara ketowa fa amsik anil akli wash sharabi wan ku ka kame daga cin abinci ka kame daga shan abin sha sannan ka kame daga tarawa da iyalinka wa idza kana fi yadika ka'sun min ma'in aw sharabin fashrabha hani'an mari'a halan yace wa idza kana fi yadika ka'sun in a hannunka akwai kofi min ma'in na ruwa aw sharabin ko kuma abin sha fashrabha hani'an mari'a shashi wato mari'a ba ka da matsala li'annaha rukhsatun azimatun min arhamir rahimin wannan rangwame ne daga wanda ya kowa tausayi wato mafi tausayin masu tausayi shine Allah maɗaukaki ala ibadihi sa'imin ga bayansa masu yin azumi walau sami'ta nida ko da ka ji ladan yana kiran sallan asubahi ka tashi a ƙwararren lokaci ka fara cin abinci ka ɗan ɗauki misali ɗan ruwa ne a cikin kofi za ka sha sai ka ji ladan ya fara kiran sallah wannan rangwame ne aka yi maka ka ƙarasa wannan ruwan da ke hannunka kar ka ce da an kira sallah shi ke in ko ne a hannunka kake sha ka karasa shi in jus ne ma karasa shayinsa in nono ne ko ka da nono a haɗe aka haɗa maka ko da dambu kana sha ka sha in da je ne ma ka sha amma ji wannan an fata rangwame musulunci ya ɗaga maka kafa amma wannan fa ba kowa ba don kada wani ya ce a ah, ya ji wani karatu saboda haka in ana kiran sallah shi ba ruwansa zai dinga shan abinci a'a wannan azumi ya kare kuma ka yi ganganci ka yi laifi a wajen Allah wannan an yi wa waɗanda suka tashi a ƙwararren lokaci ne rangwani. a san wani lokaci mutum biki yakan iya rinjayensa ko gajiya ila a ranar ya yi azumi ya gaji da yawa ya kwanta yana kwanta sai baccin ya zama mai nauyi to idan ya zama mai nauyi lokacin da zai farka sai ya ga ya tashi a ƙwararren lokaci gina minti biyar a kira sallah to kaga minti biyar ai ba zai wadatar da shi yayi brush ya fara cin abinci da makamancin haka ba kaga irin wannan an masa rangwame irin wannan barka ji dalili malam yace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idza sami'a ahadukum nida والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حديث أبو هريرة يتي إذا سمع أهدكم النداء جملة zarfiya sharfiya duk lokacin da ɗayanku ya ji irin sallah daga bakin ladan wal ina'u fi yadihi alhali kwano ko ƙwarya ko kofin na hannunsa wanda yake shan abin sha ila shayi ne yake sha ko da an buredinsa fala ya ba'ahu mazala ce kai ya kuskura ya ajiye hatta ya kudi hajatahu minhu har sai ya biya bukatansa daga wannan ruwan ko kofin da ke hannunsa ko ƙwaryar da ke hannunsa har ya ajiye ya ƙarasa shi daga wannan rangwame ne aka yi wa waɗanda suka tashi a ƙwararren lokaci ba kowa ba amince wannan sai malam ya ce wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito su a cikin sunan ɗinsa hadisi ta ɗari biyu da talatin da biyar haka imamu ibn jariri mai tabari hadisi nan ba ta dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha biyar haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa Muhalladin farko shafi na 426 haka imamul baihaqi a cikin sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 218 haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 423 daga ta hanyar hamad bin muhammad bin amru daga abi salama shi kuma daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa sai ya ce malam ya ci gaba da cewa wal maksudu bin nida azanul fajr tsani ya ce abinda ake nufi da kiran sallah a nan ya ce kiran sallah ta biyu wato bayan alfijiri ya keto kenan lil fajr sadiqi malam ya ce saboda ana maganan kiran sallah na biyu na alfijirin gaskiya wanda idan ya keto baya halatta a ci abinci kuma kuma wajibi ne a yi sallan su bayi a daidai wannan lokacin malam ce bi dalilin ziyadatin laki rawaha ahmad dalilin da yasa na ce maka ana nufin kiran sallah na biyu ne Don wani malami zai iya maka tawili ya ce hadisin nan yana nufin kiran sallan farko ne to in kiran sallan farko ne ai karshen hadisin ya nuna ba yi da fa'ida a faɗata tunda in kiran sallan farko ne ai daman ba sai an ce ma kasha ba daman lokacin shan ne an gane wannan shi ne sai malam ce amma a ruwayen imamu amur saboda wasu malamai na wa hadisin ne sai su ma a abin da ake nufi ana nufin kiran sallan farko ne sai ce maka a'a ga ruwayen imamu ahmad ya nuna ba kiran sallar farko bane kiran sallah ce ta biyu sai ce ruwayan Imam Ahmad ya rawaito a musnadin sa mujalladi na biyu shafi na biyar da goma. haka Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa wato mujalladin farko a ƙarƙashin wannan aya wa kullu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل شيني أمجلد نبيو شاتي نتري نبيو وغيرهما عقب الحديث yace da waninsu su biyun nan bayan hadisin sai ya ce wa kanal mu'azzinu yu'azzinu idza fazagha al-fajr magana yace mai kiran sallah yana kiran sallah ne idan alfijiri ya keto kaga wani alfijiri kenan alfajrus sadiq an gano wannan shine malam yace hadhihi ziyada تبطل ما علقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي الحنفي wannan ziyarar tana rushe maganar da wato a sheikh adibur rahman al'azami alhanafi ba hanafi ne ya faɗi ala musannaf abdurrazzaq akan ta'alikin da yawa musannaf na imam abdurrazzaq mutallaji na hudu shafi na ɗari da saba'in da uku da ya zo kan hadisin haitu kala shi wannan malamin ya ce wa huwa mahmulun ala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana kala قد علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر ya ce wai ana ɗaukan hadisin akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan ladan yana kiran sallah ne kafin ketowar alfijiri to in ladan na kiran sallah kafin ketowar alfijiri kaga an saba wa dokar Allah kenan kuma a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai baya halatta a kira sallah kafin lokaci Sallar asubahi ne kadai da kuma sallan juma'a ko ina fata an gane su ne ake kira sallah guda biyu amma duk sauran kallolin ba a yi sai lokacin ta yayi amince wannan sai malam yace wa ya li ne hadal ma'ana abinda zai ƙara wa wannan ma'anar shahid ya karfafa shi shine ma rawahu abu umama al-bahili radiyallahu anhu shine ruwayan abu umama al-bahili Allah ya ƙara yadda a gare sa yace uqimatis salatu an kira sallah wal ina'u fi yadi umar alhali kofi na hannun sayyidina umar a cike da abin sha kuma an kira sallah qala sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashrabuha ya rasulullah isha ya ma'aikin Allah an kira sallah ne fa ga sayyidina umar na tsaye yana rike da abin sha kuma an riga ladan ya kira sallah kuma ga manzo Allah a wurin sai sai na ma yace zan iya sha Ta kaga kenan ya tashi a ƙwararren lokaci qala sai manzo Allah ce mai na'am sha manzo Allah ce sha wa sharibaha sai sai na Umar ya sha ga wannan hadisi imamu ibn jarir al-tabari ya rawaito sa a karkashin tafsirin sa karkashin suratul baqara a karkashin wannan aya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr mutallaji na biyu shafi na 102 malan yace fa sabata anna al-imsak 'an at-ta'am qabla tulu'i al-fajr as-sadiq bi da'wa al-ihtiyat bid'atun muhdatha malan yace sai ya tabbata cewa kame baki kafin ketowan alfijiri na gaskiya da da'awar cewa ku fita daga fadawa tsantseni wai daga fadawa kuskure Allah ya ce wannan bid'a ce fararra to wannan karatun in baka zo na kasashen larabawa ba za ka ta ba kiran sallar asuba uku suke yi eh kiran asuba in je a watan ramadana ne so uku ake kiran sallah kiran sallah na farko shine wanda aka saba kiran sallah na biyu shine kafin lokacin alfijiri ya ce da minti goma sha biyar sai a wannan kiran wai suna kiransa zanul imsak kiran sallan kamewa daga ci wai in ka ji kiran sallan duk abincin da kake ci tun ne ci can kuma bayan minti goma sha biyar kuma sai ladan kuma ya ƙara kiran sallah haka yanzu an samu kiran sallah guda nawa kenan guda uku shi ne ma yake cewa wannan kiran sallan da ake yi da a cewa ai kiran sallah ne na kamewa wannan bid'a ce kaga in ka je saudiya ba za ka ga wannan ba saboda ahlus sunna ne ke gudanar da amari a saudiya amma sauran kasashen larabawa wanda ba su da wannan karfin za ka ga suna yin wannan sau uku kiran sallah sau uku akwai masallatan da abin da suke yi ke in an kira sallan farko in ka ji na biyu shine azanul imsak lokacin da muka je sudan shekarar farko na fito daga masallaci mun dade muna karanta wannan littafin amma in aka zo nan mana ana bayani sai dai in tafi ganin abin gabar kwai sai da na fito daga a'a zanen hall na gama sahur ina ana tawa zan shigo masallaci sai na ji ana kiran sallah na duba sai na ga ah, ai lokacin kiran sallah sura minti goma sha biyar sai na tambayi wani dan sudan na ce mai kai wannan kiran sallah da ne sai ce mun azanul imsak kawai sai wannan karatun ya faɗo min kwakwalwa na ce to yanzu na gano wannan karatun na ce mun daɗe ana karanta mana wannan karatun amma kaina ya kasa ɗaukar ne ma'anar sai da na ganshi a aikace na ce ok haka shi ma haka lokacin da muka wani an indonesiya abokinmu nuruddin ya rasu watan azumi ne muka je matsabarta mun daɗe da karanta hadisin nan a bulugul maram cewa idan mutum ya mutu wai a tsaya a kabarinsa a ce ya fulan idan qila laka man rabbuk fa qul rabbi allah idan qila laka man nabiyyuk qul muhammad sallallahu alaihi wa idan qila laka wa ma dinuka fa qul dini islam lokacin da muka karanta hadisin a bulugul ina ta mamaki wannan akwai shi kuwa sai da bawan Allah nan ya rasu muka je makabarta sai na ji wani malami kaman sufi ne sai ce ya nuruddin idza qila laka ce Allahu akbar yanzu na gano karatun nan <laughs> A ce yanzu na gano karatun nan to wani abun zaka ganshi in ka wurin da ake yi sai ka ga za ka iya fahimtar shi yadda ya kamata ba amma idan aka yi abin a gabanka in kana da ilimin abin sai ka ce to shi ne na karanta a littafi kaza da dama aka ce kaza kaga saboda inda kake rayuwa ba a yin irin wannan sai kuma idan ka je irin kogi state din nan su ma suna yin wannan bida kiran sallah guda uku irin su oke nan nan irin su lafada to su ma suna irin wannan bida an gano wannan to shine malai ce wannan abun bid'a ne wa qala al-hafiz rahimahullah fath hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rama a cikin fathul bari ya ce Mujallaji na hudu shafi na 199 min al-bid'a al-munkira malai yace yana daga cikin bid'a abin ki ma hadatha fi hadha zaman abinda aka kirkiro shi a wannan zamanin ibn hajar fake wannan maganar tun lokacin sa ba من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان نجيبا نجيبا كيران صلى تبيو كافن كيتو وان الفجري minti goma sha biyar fi ramadan a cikin watan ramadan wa itfa'ul masabih da kuma kashe fitilu kaga hasumiya a da fitila ake sawa a ciki cikin balbal ina an gane a ci balbal ake sawa a ci balbal din zaka ga an sa mai zaitun an sa shi haka to in ka ga wannan a ci balbal din to a da wai sai a cire a ci balbal din kaga a sumiya wanda ya gani babu kaga tun da da babu fitilu kamar yanzu to wannan fitilar da ke cikin a ci balbal kaga mutumin da ke kasa ai zai hango shi ko to sai a cire ana fahimtar wannan sai ce allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wa shurbi wai sun sa wannan a cikin albalɗin ne alama wajen haramta wa mai azumi kada ya ci abinci kuma kada ya sha abin sha ala man yuridu siyam ga wanda yake nufin yin azumi in ya ga fitila to ba zai ci abinci ba kuma ba zai sha abin sha ba za'aman haddasa hu, malam yace rayawa ne a cikin abinda aka kirkiro shi annahu lil ihtiyati fil ibada wai taka tsantsan a wajen ibada wai in ka gani ka saboda kada ka zo kuma ka kada ka ci gaba da ci a zo a kira sallah ka sani ba saboda haka ka kani. kuma lokacin da yi ba kaga in lokaci yayi shine in mutum ya ci yayi laifi ko ko da lokaci yayi mutum ya tashi a firgice da daddare ina fata an gani kawai ya tashi ya ibo abu sha ya kulkul ya sha nan ya sha nan kawai sai jila da yana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga yanzu ikama ma ake yi kenan ko ya matsayin ne azumin sa azumin sa nan suka bai san cewa lokaci yayi ba amma inda ya duba time ya san lokaci yayi ko ba zai ci komai ba amma ya tashi ne a firgice kawai ya ɗauki abin sha ya ɗan sha kunu ko ya sha ruwa sai ya ji ana ikama azumin sa nan saboda yayi ne akan kuskure ba yayi bane akan ganganci ba zai rama kuma azumin ba saboda inna Allah tajawaza an ummati al khata wan nisyan Allah ya daga wa al'ummata kafa ba zai kama ta da laifin abin da ke akan kuskure ko mantuwa ko aka tirsasa ta ba to wannan kaga akan kuskure yayi kuma Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kaka kama mu da laifin da muka akan kuskure ko muka yi mantuwa kaga shi wannan ai akan kuskure ne a kan ganganci ba azumin sana nan kawai ka ci gaba da harkanka ka je kai sallarka kuma azumin ka nan malam yace wala yu'lamu bi zalika illa ahadun ba san haka a wurin al'umma ba sai kun mutane suke yin irin wannan aiki وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب قال يتي حكم كما يا سنيا سسن كما باسا كرا سلا سيبا ينفا دور رانا بدرجة لتكمين الوقت يتي باسا كرا سلا سيرانا تافاتي da kuma wani daraja ma'ana bayan lokaci ya yi na kiran sallan magariba sai sun ƙara mata wa'ansu lokuta wai ne dalili tamkinin waktu wai saboda a shiga asalin lokaci haji wato irin a samu a shiga dai cikin lokaci kasan yanzu dai ka kubuta ga sun yi bidiya a can kuma ta jawo su a ƙasan ƙarauta bidiya a wajen kiran sallah an gano wannan lokacin buɗe baki to shi ne za ga 'yan shi'a na cewa shi ai ba sa buɗe baki sai gari ya yi duhu an gane wai lokacin ne yake da tabbas rana ta faɗi amma ko da kwallon ranar ta faɗi tana ganin haske haske su suna ganin lokaci bai ba sai gari ya yi duhu duhu an dan daina ganin haske haske to shi ne sai ce oke yanzu yana da tabbas cewa lokacin ya yi kaga wannan ai takallufi ne ko mutum ya ɗaura kansa abin da Allah bai daura masa ba malam yace ce za'amu wanda su suka raya fa'akharun fitara wa ajjalus sahura ya ce sai suka gaggauta Fa fa'akharun fitra, sai suka jinkirta buɗe baki wa ajjalus sahura kuma suka gaggauta sahur kaga sun yi akasin abin da manzala ce sahur a jinkirta ta buɗe baki a gaggauta su kuma sai suka yi akasin wanda maza Allah ya ce yi an gane har maza Allah ce ma ya zalun nasu fi hairin ma ajalun fitra maza Allah ce mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna gaggauta sahur a buɗe baki kaga mu yawanci ba mu suka gaggauta buɗe bakin mu ba wani mutum ya gama ka je gida ya ci ya ci za ka kan laraba su suke raya wannan sunna in kowane masallaci za ka ga abin an zo an shimfiɗa ko an ci abinci a masallacin sannan a yi sallah mu kuma a nan a Allah Allah muke yi a kira sallah a yi Allah Allah a yi sallah inda ma mudu hammatan liman zai dinga karanta shikenan daidai ne a wurin mutane Allahu akbar sami Allah rabbana Allahu akbar shikenan sai ce masha Allah kaga yanzu nan zai je ci abinci malam sai ya ci gaba da cewa wa khalafu sunna suka saba wa sunna lidhalika qalla anhum alkhair dalilin wannan aikin sai alkhairi ya taranta a cikin su wa kathura fihim ash-shar sharri kuma ya yawaita a cikin su wallahu almusta'an ibn hajar al-asqalani yace Allah muke neman taimakon sa a duba tun lokacin da ibn hajar fa yayi wannan magana kan wannan lokacin da yayi wannan magana to balle yanzu Amince wannan balle yanzu malai ce kulna sai muka ce wala zalu bid'atul insaf qabla sulu'il fajr bid'ar kame baki kafin kitowan alfajiri bai gushi har yau wa tamkinul waqt da kuma wai samun tabbacin lokaci qa'imatun ala qadamin wa saqin wannan bai gushe ba yana nan a ƙafarsa akan digadigansa yana gudana a kasashen larabawa fi zamanin nas haza a zamanin mutane ne yanzu ila Allahil mushtaka wannan suka ce muna kai ƙara zuwa ga Allah Allah ka shiryar da mu mu kuma kaga alhamdulillah Allah bai jarabce mu da wannan fitinar ba kaga wani ma a karatu yake jin wannan bid'a ko bai san ita ba to amma yake kun wurare da suna yin irin wannan bid'a ina fata an gane sai malam yace thumma yutimmu siyama ma ilallai. layl nan kai mai azumi a cika sa azumin ka zuwa faduwar rana al a nan shine ghurubi qurshum faɗuwar ƙwallon faduwar kallon rana shi ake nufi ba ana nufin sai gari yayi duhu ba kamar yadda mutane da yawa suke fahimtar abin a'a a zaran kwallon rana ta faɗi sai a kira sallah ana kiran sallah kowa ya ci abinci ta ba ta gane shi sa za ka zo sallah ka ji ka cikin nishaɗi musamman ma idan azumin ya ɗan galabaitar da kai ko za ka ji ka da nishaɗi to amma idan kuwa ba haka ba sai ka ga mutum Allah Allah yake yi liman da zo ya yi sallah sai ka je an mutane sun shigo masallaci ina liman wa ya ce ma ka ce ina liman kai an taɓa zuwa gidanka an ce bismillah eh ba za ka zuwa gidanka an ce maka bismillah ba me yasa za ka zo gidan mutum kuma ka zo ka ce mai me wai bismillah kai ba kai bane sarki a gidanka ko kuma wani ya taba shigowa office ɗinka ya ce to bismillah bismillah haka rai za ka yi ko to ka shigo tare tare liman ina ruwanka ka zauna ka jira shi ne lagabin da musulunci ya karantar in ka shigo masallaci ka jira liman ya zo a yi sallah ina fata an gani shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ma da dangan sai jinkirta har sai mutane sun haɗu in mutane suka taru sai yi sallah in ba mutane sai jinkirta malam yace fa idza aqbala al-layl min jihati ash-sharqi wa adbara an-nahar min jihati al-gharb idan dare ya fuskanto ta bangaren gabas rana ya fuskanto ya juya baya ta bangaren yamma ta faduwa rana take yi ko ta yamma kaga idan ta fadi kaga shi kuma daren yana tawwa ne daga gabas ya dinga tawwa ko yana tawwa yana tawwa har ya lullube ne ranan to lokacin da ya zo lullube ranan zaka ga ranan yayi fatsafatsi shine shaf uh, ko ina fata an gane shafakin nan zaka gani ko to shafakin na gama rufewa sai kaga gari yayi duhu kaga an shiga isha'i ke amince wannan to ne malam ce wa gharabat shams falyuftir kuma rana ta faɗi ko mutum ya yi buɗe bakinsa. malam ce an Umar radiyallahu anhu qala ga hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare sa wato malam yana so ya fassara maka sun atimmu siyama ila layl me ake nufi da atimmu siyama ila layl saboda mutum zai ce ma ai dare aka ce ko a lailu aka ce sai ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im yace idan idza aqbala al-layl min hahuna idan dare ya fuskanci daga nan daga ina kenan gabas wa adbara an-naharu min hahuna yini ya juya baya daga nan ina kenan yamma wa gharabat ash-shams kuma kallon rana ta riga ta faɗi faƙad afara sa'imu mai azumi lokacin buɗe bakin sa yayi an gano wannan wannan hadisi hadisin Imam bukhari da Imam Muslim asalin hadisin hadisin Bilal ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya Imam bukhari ya zo da hadisi a cikin kitabu Siyam ne a matsayin ya halatta mai azumi ya yi buɗe baki da abin da ya samu in bai samu dabino ba to manzo Allah tafiya ne da Bilal sai yamma ta yi lokacin buɗe baki manzo Allah ce wa Bilal inzil ya Bilal fajdah lana saukaka kwaba mana wato garin alkama ka mana kwado kamar a ce misali dambu kenan ka mana dambu mu ci ina matafiya ne ko ga ba dan furut da waye da waye za a ci sai bilal ya ce ya rasulallah a shamsu law intazarta ai akwai hasken rana da mun ɗan jira amma yana mutane ce a ah, ba farana ba hasken rana kwallon ranar bai faɗi bane ai in ya faɗi ai za ka ga garin da still da haske ko ne bilal ya ce wa manzon Allah ne sai manzon Allah ya wannan hadisin ce in dai dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kallon ranar ta riga ta faɗi ba a ganinta to lokacin buɗe baki yayi kawai a yi buɗe baki shine sai malam ya ce wa hadha amrun yatahaqqaqu ba'da ghurubi qurshis qursu shamsi mubasharatan yace wannan dokar abu ne wanda yake tabbatuwa bayan faduwar kallon rana kai ce wa in kana dawuha zahiran ko da haccen yana fili an gane matukar kwallon ranar ta faɗi faƙadi kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana sa'iman in ya kasance yana azumi amara rajulan fa aufa ala shay'in sai umarci wani ya ce hau bishiya ko ka hau bene ka bi a da a duk gidajen a kasa suke ko duk gidajen a kasa yake kuma za ka dinga ganin ko ina sai ce kai hau bishiya ko kai hau dene ka duba mana in kallon ranar ta faɗi shi ke ina fata an gane in je kwallon rana ta faɗi shi ke idan wanda ke wajen zai dinga kallon rana ai tana tafiya a hankali ko tana faɗuwa zai ce manzala ta faɗi sai manzala ce a kira a ga saboda lokacin ba agogo yanzu kuma me akwai agogo akwai lokacin da masu bincike sun yi bincike na ne na lokaci cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ga yanayin yadda lokaci ke canza shi kenan lokacin na yi sai a jira sallah an fahimci wannan shi ne malam ya ce ah, Ana Abdullahi bin بن aufa radiyallahu anhu الله hadisi daga abdullahi dan abi aufa Allah ya kara yadda a gare sa yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya wa huwa sa'im alhali manzon Allah na azumi fi shahri ramadan kuma azumin na watan ramalana ba na nafila ba falamma gharabat ash-shams a lokacin da rana ta fadi qala li ba'd al-qawm sai manzo Allah cewa wasu daga cikin mutanen ya fulan kaiwa ne wa fi riwayati li abi daud a ta riwaya ta abi daud ya bilal sai ce kai bilal ara ina mun karanta wannan mun karanta ta ka saurari karatun zaka ji ta mun karanta wannan Allah ya ce wa kad yazunnu ba'd an-nas anna al-layl la yatahaqqaqu ba'da ghurubi shamsi fawqan wasu mutane suna tunanin dare baya farawa bayan faduwar rana da gaggawa wa in kana yadkhulu ba'da intishari as-salam cewa daren na shigowa ne bayan duhu ya faru sharqan wa gharban gabas da yamma wai sai garin ya tsidi ne yayi duhu sannan dare ke yi wa kad hadatha zalika li ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan fahimtar ya faru ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afhamahum bi annahu yaqdi awwal salam min jihati al-mashriq ba'da ikhtifai qurs ash-shams mubasharatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da su farkon dare yana farawa ne daga faduwar rana kai tsaye daga gabas wannan kuma bayan ƙwallon rana ta faɗi shi ke ba sai gari ya yi duhu ba ai shi ba lokacin magariba ana samun faɗuwar rana shi kenan ko to sai wannan dalilin ya sa da yawan mutane suka yi wa magariba gurguwar fahimta sai su ce ai magariba wato lokacin ta ƙwararra ce ana idan da sallah shi nan waye dama lokacin magariba fa ba ta gushewa har sai shafaki ya ɓuya kuma shafaki baya ɓuya sai bayan magariba da awa ɗaya ashe nan yana da time shafaki baya ɓuya sai bayan magariba da awa ɗaya ashe nan shi ma yana da lokaci sai dai ka ce lokacinsa bai kai na sauran sallolin ba in ka faɗa haka daidai ne amma ka ce ƙwararren lokaci ana idan da sallar magariba shi kenan ya fita ba daidai ba ne saboda magariba ba ta fita sai bayan faduwar rana da awa daya ba ba kai lokaci a ko awa daya zai kai ka zariya har ka samu mai ka huta ko yawa. to kaga ashe kenan da saura kuma yanzu wannan shi ne sai malam ya ce wasu daga cikin sabai sun yi irin wannan fahimtar maza Allah ya fahimtar da su ba haka bane in kwallon rana ta buya to lokaci yayi shine sai zo da wannan hadisin an Abdullahi bin Abi Auba رضي الله عنه قال حديثي عبد عبد الله بن أبي حوفة الله يقارى يدعى جريسي يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من كسن شيء تارد حزان الله صلى الله عليه وسلم وتتفيا وهو صائم الحالي ينا أزمي في شهر رمضان نوة رملانه فلما غربت الشمس الوقت ان قال الرانا تفادي قال لبعض القوم سيما زال تيم وسرق تكين صحابي ya fulan wane wa riwayatin li abi a wata riwaya ta imamu abu ya yace ya bilal ya kai bilal kum fajdah lana tashi ka kwaba mana wato jambin ka haɗa mana shi mu ci fa ya rasulullah sai bilal yace ya ma'aikin Allah Lau amsaita da dai an jinkirta garin ya ɗan ƙara duhu duhu wa fi riwayatin al-bukhari a wata ruwaya ta imam al-bukhari yace law intazarta hatta tumsiya ya ma'aikin Allah da an an ƙara jira har gari ya ɗan ƙara duhu wafi ukura a wata ruwaya a shams yace a ah, har yanzu ba akwai hasken rana kamar yadda wasu suke cewa ko kaga shine akidan ɗin a yanzu su ba sa yi sai gari yayi dubbin قال in انزل فاجدح لنا فقط قاطع منا قال إن عليك نهارا sai ce ai yanzu fa akwai hasken rana ala fanzil hajdah halana, sauka ka fara mana fa nazala fa jada halahum sai ya sauka ya kwaba musu wato akin da za a yi dambu da shi aka ci fa shariban nabi sallallahu alaihi wasallam kaga dama ai ana kwaɓa shi ne da nono ya kwaɓa aka sha yanzu alkama an ka kwaɓa shi da nono kaga in ka sha ka ci zaka ji ji, ka zanzan sai tafiya an gano wannan yawwa ya ce fashariban aliyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya sha wa kala ya ce lautara'aha nasu a ha ahadun ala ba'irihi lataraha ko lara'aha ya ce lautara'aha da wani ahadun da wani yana so ya ga ƙwallon rana ala ba'irihi akan raƙuminsa ta ga raƙumi a sama yake ko lara'aha da ya ga ƙwallon ranar amma tun da zahirin da muke gani ya riga ya faɗi shi kenan ya'ani ashams yana nufin rana sun marama shi kenan da bar magana wafi riwayatin lil au aw ma abiyadihi sai ishara da hannunsa haka Ranar da zai gani da ya ganta haka haka ko in ya hau sai haka ta riga ta yi kasa sai ya ce wa fi riwayatin lishaykhaini wa ashara bi usbu'ihi qibala al-mashriq sai nuni da hannunsa da yatsansa bangaren gabas kuma kala sai ce idza ra'aita al-layl kad aqbala min ha huna ya nuna gabas kenan ko yace in kaga dare ya fuskanto daga nan gabas faqad afṭara as-sa'im to lokacin buɗe baki yayi shikenan kawai mai azumi yayi buɗe baki ana fahimtar wannan yanayin lokaci sai mu tashi wa tabbata anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam sadau bi qawlihi wa wafaqa fi'luhum qawluhu sallallahu alaihi wasallam ko sai mu tashi akan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci gobe idan Allah ya raya mu sai mu tsora daga wannan gaba in sha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafaita cikin karatun mu tunda ba tambaya insha Allah subhanahu ta'ala za mu a cikin karatun da muka yi abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana inda Allah ya hada fuskokin ma wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatun su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kuma ka ba su ikon aiwatarwa wannan zaɓe da ke zuwa ya Allah ka sa mu ga alkhairin sa lafiya ka zaba mana shugabanni a cikin sa mafi alkhairi wanda za su zama alkhairi gare mu da rayuwar mu da addinin mu da kuma inda muke rayuwa in ba za su zama mana alkhairi ba ya Allah ka musanya mana wanda yake mafi alkhairi a gare mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka ba shi dukiya ka ba shi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana ta goma shi ka ba mu irin dukiyar da ka basa ko sama da wanda ka basa ka ba mu ikon yin hidima ga addini irin wanda ya ko fiye da wanda ya da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri da wanda suke kallon mu da sauraro ka hada mu gabaki ɗayan mu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk